takaicin wasu kashi na 98 yau da sassafe tana bacci ya je kotu akan kes din nan amma da ya dawo sai da ya samu nutsuwa sannan ya zayyana wa fiye duk labarin abin da ake ciki as usual hawaye ne kawai take yi sai da ma aka mata allura da ɗanyi bacci ta da tashinta ke da wuya kuwa ta farka da sunan zaira din a bakinta like she is blended with sorrow idanunta suna fidda hawaye amma sun ki buɗuwa sai uban kuka take yi tana kiran sunan zaira din cikin tsananin shauƙin begenta sosai hankalin mr mahadi ya tashi babu bayanin da bai mata na cewa zaira tana tare da nashuwar ba amma wafiya bata daina kukan nan ba mr mahadi sai da ya kwammace dama bai faɗa ba it's like sai da ta kunsa abin a can cikin ta yi mata yawa kafin yanzu take amayo shi he thought nashuwar's emotion is the hardest to control sai yau da ya ga ashe na wafiya ya fi nashi ma gaba ɗaya ta rikita shi da jimami ga yanayinta da saurinsa tausayi da karayar zuciya a nan ma da suka yi awa hudu a haka tana abu ɗaya ba sassauci sosai hankalinsa ya tashi ganin bayan kiran sunan zaira da take yi ba ta cewa komai sai kuka dalilin da ya sa kenan mahadi ya kasa zanne ya kasa tsaye ya kuma ki ya yi communicating da nashwan ɗin tun safe washe gari da sassafe da ya farka ya buɗe waya sai ya ɗinsa nan ma bai yi ƙasa a gwiwa ba ya je ya sami wafiya har ta idar da sallata akan wheelchair ɗinta ta yi shiru a sujiyar kamar tana lazimi Mahadiyar suna a gabanta ya gaishe ta da girmamawa sannan ya mika mata wayar don ta karanta buƙatar da ɗanta ya rubuto wafiya ta amshe wayar har ta fara karantawa bata sa wani reaction akan fuskar ta ba sanda ta kai karshen not din ne kafin daddaɗan sautin muryar ta ya sauko tare da tsillan hawaye nan ta fara murmushi sosai a hankali ta furta alhamdulillah ta ce my zera is getting married sai ta juyo ta kalli mahajin da hawaye ta kwayar idanunta a hankali ta shafa kansa shi ma kamar wani dan cikin ta ce mahadi Mista Madi ya kasa haɗe idanun shi da ita barema ya amsa kiran sabida hawayen da ke shirin kubce masa. He was more relieved da ya ji ta yi magana kuma ya ga tana ta murmushi sosai. Ta kuma ce alhamdulillah mahadi haka Allah yake sa sai kai sauri ka cika musu su ko ka bani inda zai iya in aika ma 'yata zai rasa ko. She have the right to know who she is, who are we and why her life is like this. Zaira ta girma ba tare da ta san ita ‘yar waye ba ce a duniya. I get it from her to protect her body. Zafin raba ni da aka yi da nashuwan ba zai taɓa gogewa a zuciyata ba shi ya sanya na daɗe ina jin tsoron na fallasa ma Zaira tarihin rayuwarta da na iyayenta a duniya. Yaya kake ci zan ji in aka raba ni da yarinyar nan? I will surely die Mahadi. I am alive for my son Nashwan but who is alive for Zaira? na daɗe da nauyin hakan a raina amma tunda da kan shi ya nemi aurenta ka yi masa auren but first i need to send a message to her ko da an yi auren nan yau ko ba a yi ba ina so ka tabbata saƙona ya isa wajenta dole ne in gaya mata labarinta da na iyayenta zan gaya mata wacece ita sannan ina da buƙatar neman gafarar ta akan rashin kasancewa da ita a cikin dukkan wannan lokutan da na yi har da ranar aurenta ranar da zan fi kowace uwa alfahari na kasancewa uwa a gare ta as for my son ni ba na da ta cewa akan shi don na san duk sanda ya zo je na zai san ni ce uwarsa kai ne magabacin shi and we, be, we have been his everything a friend a father and a brother his guiding angel try to be there for him now Allah ma ya rayuwarka albarka mahadi Allah ya saka maka da alkhairi duniya da lahira you are a in hero insha Allah alherinka zai bi ka har ƴaƴan ƴaƴanka Mr. Mahadi yana share hawayen shi yace amin da kyar. yace ni ma nayi farin cikin dawowarki nayi farin cikin samun lafiyarki ina fatan in na daura masa auren na dawo zaki bani cikakken labarin abin da ya faru da ku mam I really how I, I really how and how comes you are alive tare da Zaira Wasim dan ba mu ma san an haife ta ba murmushi kawai ce ta ce zan baka labari we have a lot to eh, to, to discuss I will fight for my children's happiness Asim da zuru'arsa ba za su kuntata ma rayuwar mu sannan in sake ba su daman kuntata ma rayuwar 'ya'yana ba rayuwar auren zaira nishuwan ba zai taba ginuwa a cikin kunci da cin amana ba zan iya bakin kokari na don na tabbatar da hakan cikin tsare ta Mr. Mahadin ya ce kenan in in gaya ma na shiwon cewa kin dawo kuma kina tare da shi wani miƙewa tsaye ta cikin karfin hali shi kan shi Mr. Mahadin sadda ya razana ya tashi tsayen yana kallonta ta ce a'a Mahadi kar ka gaya mana shiwon cewa ka same ni ka bari 'yata zaira za ta kawo min shi cike da gamsuwa da hakan ya amsa da to sai ya tashi ya wuce gidansa don ya shirya tsab. daga nan aka yi dokumentin auren tun daga tushen alkawarinsu na gaskiya da iyaye suka kulla har gida ya kawo ya kawo ma wafi ya wafiya ta yi sanin fannin neman yardar magabatan zaira kaso saba'in daga cikin daddaɗin kunci da damuwar da ta yi da kwansu shekaru aru aru a ranta sai yau ne take jin kamar kamar fara kamar ya fara sauka murmushi kawai take yi har mahadi ya wuce dan ya aiwatar da auren cikin sanar da nashwan cewa komai zai yiwu around 8 a.m. na safiya zaira ta farka a gajiye but she was feeling bit relaxed ta cikin zuciyarta sai tana jin kanta kawai kanta wasai kamar ta ma kare ta ma ƙara ta ne tana buƙatar wanka Nashwa yana bude kofar ɗakin ta ta tashi da kyar tana nishi kamar wacce za ta zaunar da kanta bata yi aune ba ta ji diran mutum a kusa da ita. dago ido sama ta ta ganshi har ya iso dab yana tambayar ta are you okay? Tun kanta amsa ma yace zaki shati sosai ma yake bata mamaki. ta san tana cikin zafin zazzabi ne da razana amma she can't help it anymore sosai take jin nauyin shi sai ta ga kamar wani nauyin take daura musu da suke kulawa da ita tana ta tunani a ranta he said my mom he said me kawai sai ta fara jin kamar komai ma ya fitar mata akai ne kawai gida take so ta tafi she want to have her mom and like the, and and and like this world forever cikin magagin zazzabin ne sai ta fara tambayar shi in economy tana cewa ina mamanta ta ce masa ita wajen maman nata za ta ci saboda ta gaji da komai tausayinta ya ƙara ji a ranta musamman ma in ya ga yadda take hawaye tana kuma saka damuwarta sosai in tana kukan ya ce zan sa a kai ki wajenta amma sai kin samu lafiya ko tana cewa sa tana cewa sa tana shagwabewa tana daɗa rikita shi da sakaltaccen kukan shagwabanta in ka gan kamar baba da fitinanniyar yarsa yar karama yana ta. da ƙyar ta amince za ta yi wanka ta ce abinci akan in tayo hakan ya ce shi da kansa zai kai ta wajen mamanta zaira tana amincewa akan za ta yi wankan ta ci abincin da Shawn ya fice ya bar ta a ɗakin a ɗakin sa but she can't really work for pa saboda jarin da take ji sosai ta so da a ce a ɗakin ta ta je ta yi wankan yau amma ina still dai anan ta yi wankan ta kimtsa kan ta fes tana fitowa ne wani sabuwan jirin ne ya kwaso ta ta zube akan gadonsa ta dukunkune cikin bargon sannan cikin barkwansan tana jin kanta da zuciyarta na wani irin bugawa da sarawa Lachwan yana gama wani call ɗin ya ji kiran Mr. Madi ya shigo wayarsa tun akan hanya suka fara. Fada yana ta tuhumarsa akan kin kula jiya da Madi dai bai ce da shi komai ba. Yana gama masifarsa ya nitsar da shi. Ya nitsar da shi ya gaya masa cewa ya ga saƙonsa na auren sai suka fara magana akai. Na ya ji daɗi kuma ya daɗa jin ƙarfin gwiwar da ya ga Mr. madi ya ba shi tabbacin goyon baya. A ta fannin Mr. madi ɗin ma ya gamsu ne ya gane cewa tsananin soyayya ce da tausayi ya sa zai aure ta ba a kan wani dalili ba. Da yake a waya ne so don kaɗan suka tattauna a kan maganin. Project ɗin North da aka ɗaura ma Mas'ud ɗin a yau. Nashwan was very confident a kan Mas'ud tun da ya ga dukkan project ɗinsa ya masa su ba tare da cin amana ko algushi ba mr mahadi ma ya yaba sosai da halayyar maskot ɗin. duk da dama ya fara tunanin neman sanin waye shi kuma su waye asalin iyayen nasa bisa umarnin nashuwan ne ya sa mahadi bai ƙaraso gidan ba ya nufi inda zai tara shaidu don aje masallaci a ɗaura musu auren so na shi ya amince cewa auren it is gonna be in an ida in an ida sallar juma'a don ya ce shi ma yana so lalle ya zo wajen ya yi witnessin ɗauran aurensa zaira da ta yi kwanciyarta da dai dade tana jin jarjiri da ciwon ka amma bata ga shigo wannan shuwan ba can around 11 na safiya ta farka wata mata na na wata mata na dabance ta shigo wata mata ce ta daban ta shigo mata tana mata hidima ita ta kawo mata abinci ta taimaka mata ta yi sallah don ta yi wankan sallar ɗazu hakan jikinta dai ta mayar ta koma ta kwanta dan sosai ne ba ta jin daɗin jikin nata but matar was so gentle with wani ya galgala ta take ta yi kamar yan sarki komai ta ce tana so sai ta ga an kawo kuma an ba ta barin ta ita ɗaya ko da na minti ɗaya ne zairatu tana matsewa har ta fara jin ta damu ganin sha biyu rana ya wuce bata ji duriyar nashuwan ɗin ba haka ya sa ta maki ta ci abincinta da aka sake kawo mata bayan sun gama magana da mahadi Mejo Asim ne ya kira shi shaf shaf babu jira ya fara masa zancen cewa ya kamata su dawo da magana BMF tunda abin da ya yi jiya ya sa talakawa sun ƙara kimanta su. Kuma darajarsa da sunan ya ƙara ɗaukakuwa. A cewar Mejo lallai na shuwan wa mako ya ɗauki wannan damar ne ya kuma shirya speech inda zai bayyana ma talakawansa cewa nan da wata biyu that bayan an kammala gina North. da shi da Mejo Asif din za su haɗa kai su tada hidimomin BMF tun jiyan ashe na shuwa yana nan yana fama da zera ne amma a can sassan lady jasmine da yarta anadi da mejo har sun yi bidiyo call meeting jiya cikin dare a kan cewa in mejo ya tursasa na shuwa ya amshe ya amshe maganar ta da bmf din in two month time za a yi aurensa da hanadin shikenan su ya gama cika a gabar mitin din nasu ne na ciyan sosai suka daɗa hassasa ma hanadi son jin ta auri na shuwan din ne musamman a yanzu da talakawan gari suke rububunsa suna jin shi on top a zuciyoyinsu in kaddara in kaddara eh, ya amince da maganar pmf din kowa a cikin siyasa in yi hakan he will be unstoppable wajen farin jinin jama'a don za a kimanta sani fiye da kima a nanadi is dying to be by his side a wannan lokacin Anadi tana barin wajen mejo ya dada jaddada ma matar tasu cewa in har nashuwan bai amince ba za su karya shi ne da shirin da suka kirkira domin yin sa akan banafsha so everything seems achievable to them sosai hankalinsu ya kwanta da yau da safen da mejo ya kira shi tsaf ya nutse gama jinsa amma ko kaɗan bai ɗauki sa guda ɗaya ba shi da Musa a yanzu ma na na maganar da na magana auren da zai yi a yau din ne da kuma burin neman matarsa farin ciki ita da mahaifiyarta ba zancen bmf ba haka suka gama waya da mejo bai ce ma mejo din ko a'a ba kuma bai yi tunanin saka kowa a shirgin hidimar auren nasa ba banda mahadi da zai zame masa uba ko mas'ud da ya san ya yarda da shi bai gaya masa cewa aure zai yi ba bare su abe da babban abokinsa no. da ɗaya daga cikin haɗaɗɗun estate ɗin shi da ke anguwar ya tare shi ɗayansa yana shiri shi ya sanya ma aka kawo matar can daga wani waje don ta zo ta taya shi gyara amaryarsa in a professional way he just can't wait to see her dressing all sexy in her wedding dress kayan su ne a cikin kwalin nan da ya taba bata suka je shopping da wanda suka je shopping da Nur an masa tallar su ne da dadewa ce a ajiye mai zai siya in ya sami matar da zai aura din the clothes is pure white riga da skirt ne bajajje tsarin sa irin kayan matan larabawa nan ne na irin Larabawa nan ne can masu yawan ado a kugun su da cibiyar su kayan na mata ne masu shef da diri mai kyau kuma da hannu ake kera su kowane design a jiki is natural movement and wind ta inda ko makaho ne ya shafa ya san ya taba abu mai matukar daraja da kuma tsada don tsabar girman darajarsa da kyan san ne ya sanya aka tallata masa shi kadai don an san sai mai dukiya mai tsananin yawa ne kamar sa ne kawai zai iya saya daga lokacin da ya ce ma zaira ta karbi kwalin da kuma ya ga ta karba ya sa a ransa cewa ita ce za ta sanya masa wannan suturar a cikin kwalin akwai mayafin shi fari sharara da manyan dan kunnayen da sarkar diamond na kohono wanda aka tula masa ado ga awarwaransa da zobansa da ankle chain dinsa na duka kafafunta biyu har da nipple ring sabida rigar dan dai kusan daidai kusan kugunta ne dan ba a yin shi don ya wuce ƙugun ba ma ba a yi shi ma don ya wuce ƙugun ba ma sai haɗaɗɗen headchain crown shi ma an yi shi ne da diamond ɗin aka mata takalmi da yar jaka mai kama da toms ɗin 'ya'yan sarakuna wanda shi ma hannu ne ya ƙera shi kala-kalan ababen kwalliya da chain ribbon na gwalagwalai da za a ƙawata mata suman kanta duk suna a ciki ita ma matar da ta zo domin shirya ta ba a gaya mata komai ba kawai umarni aka bata da cewa ta kimtsa ta sosai ya ce tana gamawa ta yi tafiyarta don dama ba ta fara aikin ba sai da ya biya ta kuɗin aikinta shi kaɗansa a can gidan yana ta shirinsa don a wajen shi aurensa is gonna be a normal wedding da hakan ya sanya duk abin da ake yi a duniyar nan domin aure sai da ya yi shi burin shi ne na cewa in zai auri mace da tsadarta zai aure ta don haka sadakin da ya aje domin zira yana da matukar yawa da kuma nauyi but kayan aure yin wani hidima all this stuff ya san ba addini bane shi ya sanya bata dame sa ba all he know is muddin matarsa tana tare da shi he will spoil her wardrobe and closet da kayan duniya kuma ko da ma dukkan dukiyarsa ta ce tana so muddin da ya zira din ce gani yake yi kamar zai ma iya bata su duka